mun yi magana ne wadda yake kunshe da tattaunawa sannan bayan ya kammala bayani akan tattaunawan ya zo ya ba da ayyuka sannan kuma a ƙarshe ya ba mu sababbin kalmomin da ya amfani da su wanda da ba a yi amfani da su ba sai a wannan darasin ne aka fara amfani da su wannan yau kuma insha Allah ta'ala za mu yi magana ne akan darasi na goma sha biyar wadda darasi na goma sha biyar shi ma tattaunawa ne tsakanin wasu 'yan mata da kuma wacce wadda ake kira zainab wadda tattaunawa ya fara gudana da kamar eh, haka inda yake cewa a darsul khamis ashar darasi na goma sha biyar wadda ya fara ne da cewa alfatayat su waɗannan 'yan mata suke suka yi wa ita wannan zainab ɗin sallama suke ce mata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sai zainab ta amsa da cewa wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to sannan kuma sai take tambayansu bayan ta amsa sallama ɗin kenan shi yasa za mu ga an ɗan sa wasu 'yan ɗigo-ɗigo sai take tambayansu man an tunna ya akhawat su wane ne ku ya 'yan uwa tunda kamar yadda muka sani a baya a darasi na ko sha hudu ne ya gaya mana cewa Eh, akhawat shine jam'in 'yan uwa amma mata ƙanne yayo ko 'yan uwa to sai ta tambaye su man an tunna ya akhawat su wane ne ku ya ku 'yan uwa 'yan uwa mata kenan sai ɗaya daga cikin waɗannan 'yan matan sai ta amsa da cewa shi yasa sai sa hida hunna saboda yanzu ba a san sunansu ba ta yiwu ba mamaki a gaba musan san su wane ne su sai ɗaya daga cikinsu take cewa nahnu banatu sheikh abbas mu 'ya'yan sheikh abbas ne sannan sai zainab ta sake cewa ahlan wa sahlan wa marhaban ta yi musu barka da zuwa sai take cewa ummu kunna ustazati mahaifiyarku malama ta ce matar shek abbas ɗin kenan kai fa haluha yaya take sai ihdahunna ɗaya daga cikin yan matan sai ta amsa da cewa hiya bi khairu alhamdulillah tana lafiya sai godiyan Allah sannan sai Zainab ta sake tambayan su waɗannan yan matan aina hiya al'an to tana ina yanzu ita mahaifiyar sun kenan sai ihdahunna ɗaya daga cikin yan matan ta sake cewa hiya al'an fi eh, riyadh tana eh, riyadh wadda ƙasa ce cikin ƙasashen larabawa ina ga wanda ake cewa riyadh sai zainab take cewa mata zahabat to yaushe ta tafi hunna sai ɗaya daga cikin waɗannan 'yan matan ta amsa mata da cewa zahabat qabla usbu ta tafi ne ta tafi kafin sati kenan bi yanzu satin ta kenan da tafiya kafin sati ɗaya ta tafi bi sati ɗaya da ya wuce kenan Eh, sai take ce sai zainab take cewa man zahaba ma'aha wane ne ya tafi tare da ita hunna sai ɗaya daga cikin 'yan matan da ta sake amsa mata da cewa zahaba ma'aha akhuna ibrahim ɗan uwanmu ibrahim ne ya tafi tare da ita ɗan uwanmu ibrahim shi ne ya tafi tare da ita sannan sai zainab ta sake tambayansu kaifa halukunna to yaya kuke kuɗin ihdahunna sai ɗaya daga cikinsu take cewa na hannu bi khairin alhamdulillah muna lafiya alhamdulillah sai zainab take cewa fi ayi madarasatin antunna to a wace makaranta kuke ihdahunna ɗayan su dai sai ta sake amsawa take cewa na hannu fil madarasatil mutawassita mu muna makarantan secondary school a majiniya wadda ake cewa UBE UBA kenan ko UBE Eh, universal basic education ube to in mutum ya gama firamare zai zo mutawassita sannan sai ya wuce idadiya wadda wannan gaba daya secondary school shi ake cewa sanawiya to yanzu ita tana su suna mutawassita ne suna junior secondary school sannan sai zainab ta sake cewa mata ikhtibarukun to yaushe ne kuma jarabawanku sai sai ta amsa musu da cewa eh, ihdahunna ɗaya daga cikinsu dai ta amsawa da cewa ikhtibaruna da shahar eh, jarabawanmu bayan wata ɗaya kenan nan da wata ɗaya za a yi jarabawa da shahar bayan wata sannan ita kalmar ikhtibar ana amfani da ita a matsayin test ana amfani da ita a matsayin test ko abin da ake cewa gwaji kamar ko aikin aikin gida amma dai ana amfani da shi a test ko kuma jarabawa musamman jarabawan practical to wannan kenan sannan sai zainab take ta sake tambayansu da cewa a na ilal madarasa al shin kun je makaranta ne yau ihdahunna ɗayansu dai daga ciki ta sake amsawa na'am zahabna wa raja'na eh mun je kuma mun dawo To wannan shine karshen darasi na goma sha biyar wadda ya kasance tattaunawa ne tsakanin wasu 'yan mata da kuma ita Zainab. Sai kuma kamar yadda ya saba ya ba mu aiki wadda aikin nan ya fara ne da cewa tamarin na farko yake cewa ajib anil as'ilatil atiya ka amsa waɗannan tambayoyin masu zuwa ga tambayoyi ya jero maka sai ka amsa duba zuwa ga labarin da aka karanta. Eh, tattaunawan da ya gudana kai tsakanin zainab da waɗannan 'yan matan sai na biyu kuma yake cewa an nisil mubtada fi kullum min aljumal atiya aikin da ake bukata a wurinka shine duk wani mubtada da ke cikin wannan jumlan mubtada da ke cikin wannan jumlan abinda ake bukata a gare ka shine abinda aka kawo a jumlolin namiji ne maza ne kai kuma abin da ake so shine ka da shi ya zama na mata kenan duk waɗannan mubtada ɗin da suka zo ga sunan har wajen guda bakwai ya kawo abin da yake so shine ka dube su kai kuma sai ka da su na mata shi ya kawo maka su a sigan maza ga misali ya baka inda yake cewa misal misali yake cewa a antum tullabun shin ku ɗalibai ne to kaga wannan ana tambayan maza ne to kai kuma menene mubtada mubtada anan in muka duba zamu ga muna da hamzatul istifham harafi ne bamu da matsala da shi sannan sai antum to kaga antum ita ce mubtada anan to yanzu wannan antum din ita ke so ka mayar da sigan mata kenan in mata ne me zaka ce musu antum ku maza kenan to in mata ne da yawa me zaka ce musu to shine sai yake gaya maka a antun na talibatun kaga shi yanzu ya mayar ma to a sauran jumlolin da suka rage guda shida shi ma ai guda guda bakwai haka za yi zai baka na maza sai ka mai da su ka tambayi mata zai tambayi maza kai kuma sai ka mai da shi sigan in za ka tambayi mata masu wannan adadin yaya za ka yi to gashi nan sannan sai aiki na uku inda yake cewa hawwilil dhamir fi kullum min aljumalil atiya ka canza kowane zamiri a jumlolin da za su zo kama huwa muwaddihun fil misal kamar yadda yake a misalin da za a baka ya misalin yake yake cewa misal aina baitukum ya ikhwan a ina gidanku yake ya yan uwa wannan maza kenan to in mata ne fa gashi nan sai yake cewa aina kunna ya akhawat ina a ina gidanku yake ya ku yan uwa mata to yanzu wannan shi ya tambayi yan uwa yan uwansa maza ne sannan kai kuma zaka tambayi yan uwa ma eh, zaka tambayi yan uwa mata ne zaka tambayi yan uwanka mata waɗanda suke sun fi biyu daga jam'i sigan jam'i kenan kamar yadda gashi nan ya baka inda nan zamirin kawai ya canza cewa ya yi eh, ya akhawat ya ikhwan maza kenan sannan sai ya canza maka ya mai da shi ya akhawat mata kenan aina baitukum sannan kuma sai nan ya zo ya ce aina na kaga yanzu ya canza wannan zamiri din wanda shine zamirin da yake magana a kansa wannan ikhwan maza akhawat mata to amma ga zamirin da yake so ka canza hawwil zamir shi kamar yadda ya gaya maka to yanzu maimakon baitukum sai ka ce baitukunna gashi nan ya baka to a sauran misalan da ya kawo ma sai ka duba ka ga me ya kamata a canza sai ka canza ta sigan zamirin zamirin za ka canza sannan kuma kamar yadda muka sani in an ce ka canza zamiri ba wai zamirin kawai za ka canza ba dole in ya lizimta cewa sai ka canza wani abu kamar yadda a farko muka ga ikhwan a na biyu ya zama na cewa ya mai da shi akhawat saboda mata aka tambaya to kai ma abun da zaka yi kenan in ka canza zamiri inda wani abun da wajibi ne sai an canza shi kafin jumlan ta yi daidai to dole kai ma ka canza shi wannan kenan kamar yadda yake a misalin a fili aiki na hudu yake cewa ba fil amakinil khaliya ka sanya a waɗannan wuraren da ba komai fi ma yali a jumlolin nan da za su zo zamiran munasiban lil mukhatab eh, ka sanya zamirin da ya dace da abokin magana wanda kake magana da shi ga anta ga antum ga anti ga antunna yanzu sai ka zaɓi wani zamiri ya dace sai ka sa ga jumlolin ya baka wajen guda takwas ai guda bakwai abin da yake so a gare ka kawai shine ka cike wuraren nan da za su zo gashi nan tambaya ne ka duba me ya dace a sa zamirin mutum ɗaya namiji ko mace ɗaya ko kuma mata da yawa ko maza da yawa wanne ya dace a sa sai kasa. aiki na biyar yake cewa ba fil amakin al khaliya ka sanya auraren nan da ba komai fil jumal ati a jumlolin da za su zo zamiran muttasilan lil mukhatab ka sanya zamiri wanda yake hade da eh, jumla ai wanda yake hade da kalma kamar yadda muka sani akwai zamirai kala biyu ne akwai zamirin da yake zaka ga shi yana iya tsayuwa shi kaɗansa yana zuwa ne shi kadai baya haduwa da wani kalma akwai kuma zamirin da zai zo ba zai yi a bashi shi kadai ba dole sai an hada shi da wata kalma to shi zamirin da yana iya zuwa shi kadai shi ake cewa zamiri munfasil zamirin da yake rabebbe kenan bai hadu da komai ba bai haduwa da komai zamirin kuma da yake zuwa ba zai yi ya zo haka shi kadai ba dole sai ya hadu da wani abu shi ake cewa zamiri muttasil zamirin da yake hade da wani abu kenan to yanzu ga zama zama'irul muttasila ya baka zamiran da ba sa zuwa a rabe sai dai su zo a haɗe yanzu so ake ka sanya su a jumlan nan ka zaɓi wanda ya dace sai ka sa ga ka ga kum ga ki ga kunna sai ka karanta jumlolin ga son ya baka wajen guda takwas abin da yake ka kawai shine wurin da ba komai ka karanta sai ka ga wani zamiri ya dace ka sa sai ka sa aiki na biyar kenan aiki na shida yake cewa fil الأماكن الخالية nan ma dai abu aikin da za ka yi shine ka cike wuraren da ba komai da da shi da shi ɗin da ya sa ka cike ba komai fi ma ya eh, zamiran a wurin a jumlolin da za su zo ka sanya zamiri munasiban lil mutakallim ka sanya zamirin da ya dace da mai magana kai ne da kanka za ka yi magana a matsayinka na mai magana me ya kamata ka ce ana Ga gashi nan ya baka zamirai guda biyu karanta jumlan za ka yi sai ka ga wani zamiri ya dace a sanya in zamirin mutum ɗaya ya dace yawa wato yanzu kai ne zaka duba sai ka ga me ya dace kasa, a matsayin ka na mai magana me ya dace ka sa shin misalin da ya ce muslim dadadada muslim na ɗaya ana ya dace ka ce ko na hannu ana muslim ko na hannu muslim sai ka duba ka gani sannan sai aiki na ƙarshe yake cewa ikra waktub ka karanta sannan sai ka rubuta inda ka karanta ka rubuta din nan gashi nan ya kawo ma jumloli guda biyar wanda za ka karanta su sannan ka rubuta su sannan sai ya kawo mana wasu 'yan gidaje a ciki yake rubuta aina zahabta ya akhi ina ka tafiya dan uwana in guda ɗaya ne kenan namiji sannan in yawa ne fa 'yan uwanka sai ka ce aina eh, zahabtum ya ikhwani ina kuka tafiya 'yan uwana maza kenan sannan in mace ce fa za ka ce mata aina zahabti ya ukhti ina kika tafiya 'yar uwata in ita ɗaya ne in suna da yawa fa zaka ce ne aina zahabtunna ya ikhwati in mata ne ina kuka tafiya ku yan uwana mata in kai ne fa mai magana ana zahabtu ni na tafi in kuna da yawa fa ku masu magana na hannu zahabna mu mun tafi to wannan eh, in mun kula kusan abin da ya yi tarkizi a kansa kenan a wannan darasi na eh, goma sha biyar don haka mu lura da kyau sosan gaske sannan sai ya ba mu sababbin kalmomi inda yake cewa alkalimatul jarida sababbin kalmomi qabla kafin ba'ada bayan kaifa ta yaya mata yaushe al'usbu' sati an ce usbu' shine sati usbu'ain sati biyu thalatha asabi' sati uku shahar wata to yanzu wannan usbu' kenan sati sai shahar wata al'adhanu kiran sallah as-salatu sallah raja'a ya dawo ikhtibar test wannan kenan sannan sai ya kawo mana abun da ya yi ishara zuwa gare shi wadda yake cewa ya ba mu zama'ir wadda har ya kira su da zama'irul muttasila to yanzu ga ga kashin zama'irul eh, eh, muttasila ga munfasila wadda a aikin da ya bamu a can sama in mun lura za mu ga akwai haka na farko ya ba mu suhu eh, antum aina antum kaga antum shi kaɗansa yake wannan zamiri ne mun fasil amma zahabta ko zahabtu ga wannan zamiri ne muttasil to mun san cewa ga aikin da ya bamu akwai zama'ir waɗanda su suke zama su kaɗan su ba a haɗa su da komai akwai zama'ir ɗin da suna haɗuwa da kalma ne zaka ga an haɗe su kaman kalma ɗaya jayid to yanzu anan abin da zai bamu shine zai kawo mana zama irin munfasila kala biyu zamiran da suke zuwa su kaɗansu ba a haɗa su da komai ba a haɗa su da kalma kenan ba za a haɗa su da wata kalma ba kamar yanzu da kace zahabtu kaga an haɗa zahaba da taɗin sai aka haɗe su sai koma zahabtu to ba irin wannan ba yana magana ne akan wanda ya kasance eh, arabe yake shi ba haɗa shi ake yi ba irin misali huwa inda yake cewa wannan kuma zama'ir ɗin waɗanda ake raba su ba a haɗa su da kalma wani lokaci na mutum ɗaya ne wani lokaci kuma na mutane da yawa shi yasa nan, da yake cewa az-zama'irul munfasila zamiran da wakilan suna waɗanda suke rabe ba a haɗa su da kalma su suna rabe ne sai ke cewa lil mufrad na mutum ɗaya lil jam' na jam'i wanda yafi biyu kenan uku yayi sama sai yake cewa yawa to wannan kenan sai yake cewa yanzu anan ga zama'irul munfasila wadda suke su zamirai ne amma na eh, wadda ba a haɗa su da komai sannan kuma su ɗin kala biyu ne wani lokaci kana zama'ir eh, wakilin suna yana iya zuwa ya zama na cewa wakilin suna ne amma yana nuni ne zuwa ga mutum ɗaya wani lokaci kuma wakilin suna ne amma yana nuni ne zuwa ga mutane da yawa daga uku ya yi sama inda ya fara da cewa lil mufrad na mutum ɗaya ga lil jam' na jam'i sai yake cewa huwa kaga shi kenan mutum ɗaya ɗalibun shi ɗalibi ne in ɗaya ne kenan in kuma da yawa ne fa sai ya koma ƙarƙashin liljam sai yake cewa hum tullabun su ɗalibai ne sannan in ka sauko ka ga hiya ɗalibatun in mace ce kenan ita ɗaliba ce kaga dukkan zamiran in ka duba za ka ga ba a haɗa su da kalma suna zaune ne zaman kansu a jumla to wannan kenan kamar yadda ya ce anan hiya ɗalibatun ita ɗaliba ce to in mata ne da yawa fa me za ka ce sai ka ce hunna ɗalibatun su matan ɗalibai ne wannan kenan sannan sai in wadda kake magana da shi ne fa za ka ce an ta ɗalibin kai ɗalibi ne duk dai zamiran za mu ga a rarrabe suke sannan in suna da yawa fa wanda kake magana da su ɗin misali mutum uku kake magana da su yayi sama za ka ce antum tullabun ku ɗalibai ne sannan in mace ce kuma kake magana da ita za ka ce mata anti ɗalibatun ke ɗaliba ce in kuma mata ne da yawa kake magana da su daga uku yayi sama za ka ce musu antunna ɗalibatun ku ɗin mata kenan ɗalibai ne sannan in kai ne kake so ka yi magana da kanka za ka ce ana ɗalibun ni ɗalibi ne in kai ɗaya ne sannan in ku biyu ne wannan shi ne yake da kususiya a nan nahanu kenan ana iya amfani da nahanu akan mutum biyu sannan ana iya amfani da nahanu akan mutum uku ya yi sama kenan mai magana bai da bambanci imma mutum biyu ne ko uku ko hudu ko ya yi sama duk kalma ɗaya ake amfani da shi kawai na ɗaya ne yake da bambanci in kai ɗaya ne zaka ce ana amma in dai ku biyu ne za ku yi magana da kanku maganan zai dawo kanku ne za ku ce ne na hannu ku biyu in ku uku ne ba za ku ce na hannu in ma ku ɗari ne za ku ce na hannu wannan kenan to shi yasa anan sai a bangaren mutum ɗaya sai yake cewa ana ɗalibin ni ɗalibi ne amma a bangaren jam'i kuma da ya zo sai yake cewa na hannu mu ɗalibai ne to mu ɗin nan anan zai iya ɗaukan su biyu zai iya ɗaukan su da yawa sannan eh, sai yake cewa in mace ce fa za ta yi magana da kanta kenan za ta bayyana kanta ta ce ita ɗaliba ce misali za ta ce ana ɗalibatun ni ɗaliba ce sannan kuma in suna da yawa su matan nan ma dai za su ce na hannu ɗalibatun to daga nan za mu sake fahimtan cewa to shi na hannu ana da na hannu ba bambanci sawa'un mace ce ma'ana mai magana kenan in mace ce mai magana za ta ce ana talibatun in namiji ne mai magana zai ce ana talibun a bangaren ana ba su da bambanci kamar yadda har a kusa ma haka ne in mace ce za ta ce ni in namiji ne ma zai ce ni eh, haka nan na hannu in mace ce za ta ce mu hannu za ta ce su mata kenan in kuma namiji ne shi ma zai ce mu shi ma hannu zai yi amfani da shi to kaga kenan na hannu ana da na hannu. mace za ta iya amfani da shi eh, namiji zai iya amfani da shi sannan in mutum ɗaya ne ana in kuma daga biyu ne ya yi sama sai ya zama an yi amfani da na hannu. to wannan zai zama shi ne ƙarshen darasi na goma sha biyar insha Allah ta'ala eh, a darasi na gaba za mu tashi akan darasi na goma sha shida sannan dai kar mu manta hadda wajibi ne in dai da gaske mutum yana so ya koyi yare saboda ba a yare ba komai a kwakwalwa in ka haddace ne sai ka faɗa yanzu in baka haddace ana baka haddace ɗalibun ba to ba yadda za a yi ka ce ana ɗalibun to da haka dole sai ka haddace sannan sai ka yi amfani da shi sai ya zama ya zauna a kwakwalwanka insha Allah ta'ala Allah ya yi mana da jagora ya kuma datar da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh